أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين سورة المطففين ذاتك سورة المطففين سميت هذه السورة أنكرا والنصورة بسورة المطففين بعد أن قمب لافتتاحها بقوله تعالى سبود فارا وانت دويل للمطففين ووردت تسميتها في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما كيران تدى مطففين يعظوا حديث ابن عباس قال نزلت سورة سورة المطففين بمكة سورة المطففين تفوق مكة انظر الضوء جزء تقف شافي بريخ تدى قوم شعب آيات وعزاه للنحاس وابن مردويه تودي سورة المتصفين مكية أو مدنية وهي ست وثلاثون آية وموضوعها الرئيسي babban أبن دتكي take هو بيان innamal jaza'u bi nau'il amali sakamako da irin abun da mutum ya aikata ne wannan ba shine aljaza'u min jinsu il'amali irin abun da mutum yake aikatawa da irinsa ake saka masa in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun wa annahu la farqa bainal ibadati wal mu'amalati babu bambanci tsakanin ibadodi da mu'amaloli mana wurin duka ibada ne isa akan ce al'ibadatu wal'adatu ba al'ada na kaɗe-kaɗe ne ba ibadodi kamar yadda ne iziya ya fara littafinsa min masa'ilil ibadati wa gairi dalika kaga min al'adatu yadda ibadodi ibadatu su ne sallah azumi zakka hajji da sauran faɗin da ke cikinsu to banda su akwai can ƙarshe ta. shi kuma ya tashi daga kafa gwamnati jihadi har zuwa aure zamantakewa ne buyu'a gado shari'a da sauransu kaga nan tana ɗauke da abu guda biyu ya rage uku uku kuma suna can aƙida adabu akhlaqu duk da aƙidan ba fare tun da dai akwai ta a ciki saboda haka nan wani abu biyar su ne addinin musulunci kamar yadda malamai suka dunkule su kowanne zaman kansa yake iba za a yi ma hisabi akan ibadodi kamar yadda za a yi maka hisabi akan mu'amaloli kusan hisabin mu'amala yana nema ya tsanani daga hisabin ibadodi wancan ibadodi tsakaninka da Allah ne Allahu rahimun Allahu amma hisabi tsakaninka da mu'amaloli wannan kan ba daga kafa hisabi tsakaninka da iyayenka a tsakaninka da 'ya'yanka matanka makota tsakaninka da wurin aiki tsakaninka da inda kake kasuwanci tsakaninka tsakaninka kunga wannan yana nema yake duka sauran yawa to saboda haka nan kuma addinu al-mu'amala la dina liman la mu'amalata lahu sai babu ma wani addini ga mutumin duk da bai da mu'amala ainihin mai iki da suna mu'amala mutumin duk da bai da amana bai da mu'amala bai da addini ba za a iya ba shi amana ya tsare ba bai da addini don addininsa ya samu tasgaro makareci haka a haka dai mu'amaloli na yau da kullum suna tafiya jamban jambin da ibadori iyaka wannan tsakaninka da mahalicinka ne wannan tsakaninka da al'umma ne kada mutum yi tunani zai gyara tsakaninsa da mahalicci iya bar tsakaninsa da halitta halittan kanta Allah ya sa tsari doka ga yadda za ka yi mu'amala da juna ya ja layi tsakanin wurare ya ja layi tsakanin ɗa da uba ce wannan uba ne wannan da ne ya ja layi tsakanin miji da mata kowa an ba shi haƙƙinsa wannan miji ne wannan mata ce ya ja layi hatta tsakanin wa da ƙani ya ja layi tsakanin shugaba da waɗanda ake shugabanta ya ja layi tsakanin sana'a da abokin sana'a an ja layi a kowanne kuma ga yadda ake bukata ga yadda ake yi ga yadda ake ga yadda ake yi don haka aikin na da girma mun fi mai da hankali wurin ibadodi ba wai muna yin su ne daidai ba muna kwatantawa kwatantawa ibada mutum na kwatantawa ana fada a kai amma kusan mu'amala ba a mako magananta wa kulluha tajari bi hukmillahi fiha dukka tana gudanawa da hukuncin Allah da dokokin Allah a cikin wannan mu'amalar din yasa bayan Allah ke cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan wala yahillu lil mukallaf an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukum Allah fihi ko da da ko za ka yi ba dama ka yi da ko sai yadda Allah ya ce shi ake ce mata harka ta safari ka ɗauki kaya manya-manya daga china ka ɗauko ka kawo lagos ko ka ibo daga america ka kawo lagos ko ka iba daga lagos ta kai can manyan sufuri ko ka kwashe kayan ta sama ka kai can ka fakwar ibo daga can ta sama ka kawo ko kuma a'a tun na asali na kafa daidai yake ka tsora kana da raƙuma ka kwashi mutane ka kai su kano ko ka kai su lagos haka nan ka ibo na lagos ka kai kaza haka zo kan motoci da kan mashina da kan menene bai halatta kai wannan a taba wani wuri su ce masa goyin to ba dama kai wannan goyin ɗin sai ka san me sharuɗan goyin in ko kana yin sa ne haka yadda al'ada ta rufa maka ta tsara maka to ka san musuluncin ka akwai magana don dai aljanna da ake magana ba za ka je ba saboda ba ka bi Allah ba kana yin goyin ɗinka haka ba tare da tsari ba yadda Allah ya tsara Allah da inuna ma ga inda za ka toho yau zai baka haka yawon wannan in ka kaka ba dama ka tofa gaba ba dama ka tofa baya a ah, dama ba ma maganan baya sai dai ta hagu kuma ka binne to kafan kuwa dole eh, ba sai an kira noma ba ba sai an kira kiyo ba ba sai an kira kaza ba dukkan mu'amalolin mutum na duniya da yadda Allah ya tsara kuma duk wanda ka yi shi yadda Allah ya ce lada za a tula maka a kai kila ka yi sa'a ma kana sallan kana menene ta dalilin kiyo Allah ya jin ƙayinka don kuna shiga haɗarori daban-daban a wurin kiyon nan eh, saboda kanan duk abin da ake zuwa lafi, ikhilafi ikhilafi saboda kanan don haka furan na ɗauke da abubuwa kuma nan malam ya fito da shi ƙwaro-ƙwaro Fadzinu al-mu'amalah Wa kulluha tajari bihukumillahi fiha Wa Ya zu'a hadithi Amilin nafa Bimithili ma tuhibbu an wa mu'amala wa mutani Ndi ilin abunda ke kesusi maka mu'amala Kana sang atika maka al-kawli Kana sang kana son ka a raina ka to kai maka ka raina wani kana son kana son to kai maka da kai harun abin da ke cewa hazan lafzu gairu mahafuzun wa aka rajahu muslim ko kaza kaza da nan lambobi wannan ba shi ne ba kawai wuce a mu to wannan maganan shehi abakar mahmudu gumi ke na rahimahullah mai ta'aliki shi kuma ya bude bakar yake bada ake surar suratul na kaman yadda kuka gani ta fara da ilanil harbi ala na. da bayyana yaƙi, gargadi da mutanen da suke rage ma'auni taffafa masu ragewa hatta sallah akwai tsakafifi akwai kuma ainihin eh, tawaffi wata habidihim da gargaɗinsu bil jaza'il adili za a yi musu saƙayya na gaskiya inda al-ba'afi wal hisabi kama ta haddasa anil fujjari kaman dai yadda suran ta yi maganan fajirai fi shiddati a cikin tsanani wa da gargaɗi wa fajari an ce fajiri mai saɓawa Allah fajirci zai zama nau'i nau'i akwai fajircin da bai kai mutum kafirci ba akwai fajircin da ya kai mutum kafirci ya danganta irin nau'in fajircin wata hadidin bilwaili da yi musu gargaɗi da azaba wani wuri ne wani wasu lunguna ne a da aka yanka cikin jahannama wal hilaki da halaka wa taswirun li jaza'ihim da zana suranta irin sakayen da za a yi masu yau malkiyama wa kama bayyana na'imal abarari kamar yadda suran ta yi bayani ni'imomin masu ɗa'a, ni'imomin masu biyayya wa rifa'ati makamihim da ɗaukakan matsayinsu ranar alkiyama saboda ɗa'ansu wannan zaratin da ta tafi ala wujuhihim da haske ni'ima da za a farara cikin fiskokinsu fiskokinsu za su zama fes fiskokinsu za su zama da haske da kallon hasken nan kafin ana jin daɗi warrahe kuma sai mana maganan giya irin giya ta lahira wacce take ana hutawa ana annashuwa ba maganan kwana sha da safiya je aiki alladhi yashrabuna wa hum ala al suna bisa kujeru duruna. anin wahum hum duruna suna kallon duniya ala al ko suna kallon aljanna ala al kai an takaita suna kallon duk an da suke so daga kan gadajensu yau ga duniya ma mutum ya sayo akwati ya ɗaura wani sai sai can sama wani yana kallon abubuwan da ake sai da ce abin da ake watsawa a duniya amma ba ta kalluwa gaba daya ya dai kalli abin da aka taro aka watsa ga gari kaza ga yadda aka yi mulki kaza ga wasu wani ga na kaza ga wane ne na kaza ga gari kaza na ga kaza daga cikin ɗanki a bango ake makalawa ne zaton ka lahira idon da aka mutum ba irin duniya ne ba kana kallon bankan nan duniya inda alayar za ka kalli bangon duniya tun da nan za a yi eh, tashin kiyama kana kallon ban duniya da bayan duniya da cikin duniya komai gashi a fili kuma wanda dukkan kira zai ji a yau sai da gyone-gyone sai an sa an gyona sannan a danna sannan kai magana assalamu alaikum yake wa alaikum assalamu bakin ana nuna ma iyakacin kokon kan amma ta lahira mutum ga shi kaza kaza kaza kaza ya wane ya wanke ai kaza kaza ai kaza kaza ka faɗa masa ko ka faɗa masa abin da ake so kada ka zama kana safin daga duniya safin a lahira can ne za ka yi hira da wanda kake so da wacce kake so cikin masoyanka an tattala masu gasunan amma fa wurin zai yi tsada wannan wurin ba a samu sosai an ba da rayuwa ga mushe mutum ba zai iya samun mushe ba sai ya ba da rayuwansa gaba ɗayanta duniya sai an ba da rayuwa to kaku lahira min ba da yaunar isa Allah ce dama ya fito fili ya ce mana yanzu ku ba ne rayuwarku ku ba ne dukiyarku ni kuma ba ku aljanna sai wa zai saya ba gashi nan ana sayin ana da sai nu'ti qalilan thumma naqdi mu dan mika kadan mu dan finkina lokacin kaɗan. sai mu bi shi da du'a'i Allah ba mu aljanna Allah ba mu aljanna an yi gaskiya a wannan abu inna Allah hasara min an anfusahum wa amwalahum ya faya zai biya har yake kunga ciniki da ni ba irin ciniki ne ku ba a samu kwalokwalo wani ɗebo ma lauyoyi ka yi sayar maka a wani gari ka je ɗauka abin ya zama rikici kamar kun yaro nan ya sai wani kaya ina jin wannan rai ke dole shi ne in ana maganan aljanna rai gane ya je ya sai idan ina sayan gwangwana nan yi je sai wani pol ya gama sai ya hau yana kuncewa kafin ma kunce sai da je kai yan sandan garin ya kai wa dpo ya kai wa wane ne kai wa wane ne kai wa wane ne duk aka sa masa hannun habba da ya kwance kawai sai da yan sanda da soja sun kewaye shi wa ake ga kwance na ike na tarayya ce tarayya ta sani ke a wannan na jihar ne ko da ka na yanzu mu je kawai jabo e ko ta yan da sa sa hannu ga ne ya samu ita niki na malam da kare ya kwato kansa to amma can Allah ya sayar ma shi kenan yake fastabshiru ku yi bishara ku yi da wannan ciniki da kuke yi ni ne fa sannan ku duba dillalin da ke tsakani shi ma ba ba magana in yi ga wata tsada ke, na fafa ku kaiwa ne wannan ba fafawa duk kuɗi da zan a ya gama zai je karɓo ya kawo ma shi ne annabi muhammad wannan dukiya ku da abinda wannan kaddara da kuka saya ya ce wace ce ita aljanna fi ma na aina ra'a wala uzunin sami'at wala khatara ala kalbi bashari ku saya kada ku da kuna dama, ko ka saya ko ba ka saya ba za ka mutu dama ka saya na maka fayar dukiyanku lokacin ku ku bayar ya yadda kufin ki ne wanda za ku ci abinci a ciki a yadda lokacin ka samu wanda za ka dan samu wanda za ka ci a yadda lokacin ka ɗin kaɗan ci an yadda ka yi kaza amma daidai gurgudan bukata rayuwarka amma saura fa'ilal akhira hai Allah ka gane da mu hmm. kuma an ka gane da mu waɗannan Allah ka cire mana wata-wata a ciki mu yi imani kawai mu da kufa kan aiki kuma shi? Allah irin wani kyautar da ka ba da wanda da ke hannunka kawai za a ba ka ba a sa adadi babban da za ce sai ka nemo miliyan ka za ka kawo sai ka kawo tiriliyan ka za ka ba da wanda da ke hannunka ka ba da abin da ke hannunka da rayuwarka abin da ke hannunka kawai da rayuwarka shi za ka ba da ka zo aiki ka zo ga kaza ka zo kaza hatta aikin kansa ba mana ba mu da ma aikin yanzu ai sai na ka tafi da aikin ba ma maganan aikin ya zo an kafa yi ba ibn za ka yi na ayyuka yan ayyukan da muke sun yi kaɗan ga lokaci barkatai ga addini na da bukata ga aljannan muna son muna kallon yanzu 'yan duniyan nan yadda suke fafutuka akan neman moshe mutum zai ci na kwana hudu kwana hudu zai na ci daga nan ya kare wancan kuma in an samu an samu kenan kullum tunani na inda ga yadda ake fafutuka akan neman doke kai wallahi da Allah muke bautatawa da mun wadata sama da wannan da mun wadata sama da wannan kansa tsarin kansa yana nuna mana ga yadda za mu ji daɗi وكما وصفت ما كان الأبرار يلقونه كما يدى سورة mana abubuwan da masu biyayya سبيئيا suka kasance suna faduwa da shi na fakayya minar suna faduwa da shi na tuzgunawa ministry za a na izgilancin fajirai fajire adin a yi ma istihza'i da baki a yi ma a aikace a yi ma a bayan ido a yi a gaban kamar in kana da yi wasu kuriyatuhum da isgilinsu istihza'insu wasu adabihin fi dari duniya da mummunar mu'amalansu a gidan duniya yana da an ce kai dan masallanci ne yadda kasan wani kashi ai ɗan masallaci ne ayyan masallaci ɗan masallaci Allah sarki ku yi gaskiya ku dinga yin gaskiya kada ku fafa masallaci ba banga ne ba masallaci masallaci ne kun samu kyakkyawan suna kun samu kyakkyawan dangane kun samu kyakkyawan eh, kyakkyawan shaida sai ta fata Allah ya sa haka yadda ka faɗi ina Allah ya sa haka ne Allah ya kaɗe buke mu mu tabbatar da mu ‘ya'yan ne na masallaci ‘yan halal. Summa yi ƙabilu zalika, bi malak yahu, sannan aka muƙabalan wannan da abun da mutum yi fama bi malak yahu nuna abun da suka samu fitka karimu. Sun ci wahala a duniya, dama ƙa'ida ce ta Allah, duk ɗan lahira zai wahala duniya, duk ɗan lahira. Ka dubi bayan Allah. ɗauko ulul himma ka karanta lil rijali ko ka dauko ulul himma lin nisa'i kaga irin abin da suka yi fama da shi tun dauko daga sahabbai zuwa har kusa da wannan zamanin wa ma laqiyahu mujrimuna da abubuwan da mujrimai suka sadu da shi min azabil jahim fi yawmiddin a ranar sakayya wannan ainihin kenan to ga sura dai da kai labari a surar aya ta farko Allah yake wailu shi wailu dai eh, kalimatu azab kalma ce ta halaka wa in kace waili waili na halaka da halaka kalma ce ta azaba kalma ce ta wuya awwadin fi jahannama ko kuma wani wasu duwatsu ne a jahannama al-maqsudu biha addu'a Du'a ya Allah ka tabbatar da wailu wannan fitina Allah ka tsora ta ko wannan rami na duwatsu Allah ka tsora su da masu eh, yi saba alkawari da masu ainihin rage awu da ala man zukira ba'da ba'du lil mutaffifi duk abinda ya zo a baya wailu dinnan in an zo da kalma gaba na wanda aka kawo a gaban ne kaga anan masu rage yawo don haka wannan na wannan ina ka ce masa wuya ya Allah ka ɗora wuya ga duk mai rage mudu ko ya Allah ka bayar da wancan yanki na duwatsun na can da mai rage abu rage au rage mudu shi ma ba za ka yi ba ka da kanka za ka fassara ma'auna suna ciki yan yadi suna ciki ma'aikata sun shiga ciki to sai waye kai hatta sallah akwai waili to amma ba na sallan ne ba ma tsaya a wa'annan na kwata-kwata su da mu'amaloli ne wailu ya tabbata gare su yau za ka iske mala ta fuloti ana ta tafi shi billalai sai su matsar da wancan su matsar da wannan su matsar da wancan wancan ma su matsar da shi sai su haifi fili a ɗake a sayar da shi in dubu ɗari biyu ne don galibanin wanda ake haka na dubu ɗari biyu dubu ɗari uku irin yankan yankan eh, mai ake da suna ba talaka ba za a ce musu yankan yan kasuwa ko ɗan kasuwa ɗan kasuwa ne yana da fulo yana da filinsa ɗaya yanka shi ya fitar da yan tituna ya fitar da kaza shi kenan daga nan shiga nan dillalai kai da kila kana da filinka ka hekta kaza shi kenan aka zo aka zana ma a takarda aka sai ma to shi nan ta kaza fuloti dillalai guje ko sayar shi kenan an yi sallah ne ɗari uku uku daga nan ke daga nan zuwa nan sai su matsa da bikon ɗin su matsa nan su matsa nan a faskari kan hanya a yanke kan abin nan sai ga fili a tsakiya wanda duk iya haka wailu ya tabbata gare shi ananin azaba ta tabbata a kansa ba shi kaɗai ba da ire-iren masu yin haka yau ka ga ainihin mutum zai sayo suminti yana da iji a gidan shi ya farke sumintin ya rage ya rage ya ta da buwan samanci yana da abin liƙawa cikin gida wailul lahu yau mutum mai ya ake walita ya ake walitan suna da dubarbarun dabaruna sai ga an zuba ma kira ya tashi wani kumfa da abin da aka zuga ma zu ka gafin shiga kwamfuta ce ba abun ka ce a jini ba kila da manka a ciki karawa za ka yi sai dai Allah ya isa kauce to sannan wurin aiki hatta wurin aiki an ce ma karfe shida zuwa karfe shida na yamma to dole shida na harbowa kana wurin za ka ɗagawa har shida sai ta yi sannan dole ne ka aikin da aka ɗauke ka a kai mai aka ɗauke ka gadi mai aka ɗauke ka aiki kaza to ba ka da lokaci kowa ya ka buga kana cikin aiki ka buga waya wacce ta shafe ka ba wacce ta shafe aikinka ba wai lullaka don dai ta kafifi ne ka ce abokinka sai eh, zai same ka a inda kake abun nan lokaci ba na ne ba lokaci na wanda suka dauke ka aiki ne ba da ma abokinka ya same ka in kai haka ka yi ta kafifi koyarwa kake yi aikin gwamnati kake yi aikin shagon attajiri kake yi menene kake dai wanda dauke ka aiki ka tafi noma ne ka je wajen noma a ce ga noman da ake so ka ƙi kaɓe ciyawa ka bubbun ne ka yi mazan-mazan da zafi ma fafafafafafa na gama alaji na kuɗi Wai lullaka feshi in wana feshi a rage maganin ko kawai in kafa ido ka tsaya kafa ido da kyau shi na ce to ka bashi ba dai ya ki tafiya ko ina ba sai su zuba ruwa kaɗan su cika shi da magani je faya faya faya ta Allah ya kare ta hmm? taki ma ana bude abu shi ma sai a bude kila ana karawa da toka toka da menene haka ta ga kuma wailul lahum hmm? lude a cikin shinkafa can fere kenan to ya haka buhun masara sai a safar da totuwarta dandanan a tada buhu wailun lahu eh? sai to to kaji ba a waya goma ka duba ka gani tun ma ba ta zama tun ma waya an ganta da waya dole koma gefe to ka duba gani amma mu mayar da waya wani tuwo wani nama mulito wani nama ana cikin aiki kana tsakiyar aiki ga ɗakewa ya kai magana da abokinka kai magana da gida kai magana da wani a cikin aikinka za a yi aiki ana cikin aiki za ka yi aiki saboda haka nan ga inda ka ba da lokaci lokaci ta kowa kashe wayan haka don ka tabbatar da idan ka burga kai da Allah sai wanda aka ba shi izini sai wanda aka ba shi izini ya shafi aiki shi ne za ka iya buga waya amma bakin fata ai bakin fata bakin fata sai bakin fata ba mu san shi ne kan da yadda zai suke guda amma mu dai rayuwarmu maganan ta tsafifi kuma wani ikon Allah kwata-kwata ba mu san ta tsafifi muke ba don wannan ta tsafifi da an ce wailul mu mutaffifin ce um hmm, dillalai an halaka yan menene ake ce masa ko masu mudawa ga wata suna da ake sa hausa ta gagara da na ba yara ban da ma'auna ka wata eh, eh ya saka ko wani mai kalma mai iri nawa alkormi ko eh alkormi eh wanda so aiki ma'auna ne ɓangar hatta wurin su ma haka ake ce masu dama da an ce abu mai mudu ne da mai sikeli nan duka ba sa ciki fetur aiwa mai tankan ciki a zuban mai a cikin ta an je sai a bada wanda aka abin nan shi kenan sai su fafanta da masu man a cika musu daga nan sun je sun kai da kwashe nan eh an eh eh oho oho oho na gane na manzo a sarki haka mana ha asibitin kuɗi inda namu na kuɗi wanda mu abu da ke damun mu yau a duniya a duniya mu daga cikin abin da ke damu mu muka ebo aiki da yawa kai ne nan kai ne can kai ne nan wai iya dai ka je ka saita ka tafi muddin za ka da ka tafi kana tafi na can rawa ba abin da zai tafi illa ma don ta alaihi ka'ima inda za a ka dola tiriliyon ka buɗe kasuwanci to malam mutane ka ɗewa wala mala kai dai ba za ka amfana ba ko kuma kuɗin ba za sai dai kawai ka yi maza suna ci kana ci ka mu kana mutuwa su ma ko abin ya kare amma ba wai ka iya sarrafa shi ya karu ba ba abin da za mu taɓa ya ƙara gaba saboda mugunta ko kayan gwamnati mai muka je za mu yi zube ban ƙwarya kila na sha faɗi babu wata ma'aikata da za ta iya riƙon kanta koman nan zai iya rikon kansa amma wani an bibiya an bibiya sai ka gani ina ribar take shiga ina abin da ake gaba a garin mu ake haƙowa a menene amma ba kuɗin ko an biga takardu komai komai an cika asibiti suna kallon ka suna menene ya shiga ka kamar wancan asibitin gwamnati wanda ko na gwamnatin haram ne ka zo a banza da gai. kawai su tafi suna annashi wasu suna hirar su da samarin to kuɗi ma ka biya kuɗi an maka ka ba ku ganin gashi abun bakin ciki sai ka je asibitin kiristoci a tarbe ka amma ka zama musulmi ka kamata kuna da kuɗinka sai tarbe ka suna da nan wani yaro ɗana ne fa ya yi asirin bayan ya yi asirin ɗan shi ɗaya ya mutu jika na kenan da aka je za a je a ɗauko shi aka ce ai baban shi ya ba da umarni a zo a ɗauko shi wata jatuma mai gadi ce ko kuma a'a me ake ce mai goge-goge kilina kilina ce fa amma ka ga yadda take musu aiki ta ɗauki ɗan taimaka masa wafa ta masa menene ta ɗakko fure ta bashi ta ɗakko wane ne ta bashi ana ta ka ku gaya masa ɗan gwanshi ya mutu ka ku gaya masa ta ɗakko abinci ta bashi ya saba da ita ‘yan muntuna ko ‘yan awoyi ya saba da ita ta kokashi yanzu ina za kokashi a aka ya za a mayar da shi asibitin baban shi baban na da asibiti komai da kanayin abin haɓa-haɓa da to kowa sa da ɗan kayi ka sake biki na magana ce karga yadda ake kula da ɗan kada ga mata mai gadin mai kilinan ita ce kwastomar da ita ce jinyar kwastomomi sannan ga addininsa kuma ai abin sai an koma da Allah ai abin sai an biya ai abin abin da sai an ji sai an faɗa wa jiro mu ku komai namu ga sa'an na garan da za mu farka a duniyar nan don da yanke maganan kuɗi mu yanzu matsalan ba wallahi ba maganan kuɗi maganan tarbiyya ne ni na sha faɗi na mai mata ba kuɗi ne matsalan mu ba tarbiyya ce tarbiyya ce ba mu da ita to ai ga shi ana wannan karasan mutum na wani wurin ba sa na ko irin wa'annan ba su sauraron irin karatun da za a ɗauko a yi maka ɗaya bayan ɗaya sai wanda ka ga mafi yankin da suke wani lalura ke mata zaunar da su sai da ko ka ta yi za a nemo ka don haka ba abun da za mu kafa yi sauran in ka je ne in ka je in makarantun mu ne ka kalla in ka je ka kalli makarantar ba don dai babu wata ba wallahi ba yadda za ka ba wa'annan ya'ya su koyar maka da yayanka ba yadda za a kafa matanka wa'annan su koyar da matanka ba amana tare da su in an samu dan guda ɗaya yana shiga yana fita sauran kansu ne wuri shugaban su An kai musu sai yi magana mai matsa su zazzage shi to malam ya za a yi ba mu da mu'amala babu mu'amala to ga duk inda ka taba malam ba mu'amala wajen ina yake da mu'amala ai kuma gashi nan muna tsaye inda muke kawai sai dai mutane sun gama amfani da abu su ba mu mota a kawo mana gwanjan kaya gwanjan waya gwanjan mota gwanjan menene allah sarki da tuge na mala umar sai yanzu an fara kawo mana har gwanjan mata sai ta zauro baturiya za ta rute sai to da allah za ta aure wannan yaron babansa tana neman dan wai a wurin babansa shi kuma baban murna ta ishe shi fito to za a yi mata sharaɗi kakka da shi nan ainihin me za a ce su ma hausan ta aure shi kenan ta tafi da shi maimakon mutum ne zai auro ya kawo wata wurin abin da zai ta aure shi ta da shi kafansu kowa kuma in ka je ka bi da shi da yana so yake a banza in ya gama kuma duk abin da aka yi fito ce shi ya yi. ya fito ce maka shi ya yi. yi ya bona an yi hu madubi malam ya yafalu to dai wannan aya ta ce halaka tsananin azaba ya tabbata akan mutaffifai shi ma yana ciki kwangilar Su me yasa ba ka gani gidan kullum tsiya ta ba da naira ɗari sai a ce na naira hamsin sauran naira ashirin tafa a adashi naira talatin kuma ta yi wani harkokin da ba na nan ba ta zai abin da take so da naira talatin ta fa a dashi a naira ashirin a ina hamsin to ka sai wannan gida zai albarka ba zai albarka ba ko na dubu ɗari ka bayan to abin da zai mata kenan don haka aikin gani babu wani ba daga Allah ya tsine sai Allah ya tsine ba mu kauna su ba sa kauna mu maganan addini ba sa sani akwai na hau wa radda fil hadisi duk da bai abda'isu amma ma'anan haka take allazi akhrajahu amr fi masdadihi hadisi na 11 da bakwai da biyu. an abi sa'id radiyallahu anhu a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala Wailu. wadin fi jahannama wasu duwatsu ne wasu rukukin duwatsu ne ya hawi fihil kafiru kafiri na fadawa a ciki musamman kafirin da yake rage mudu bai imani da wannan maganar da annabi ya faɗi ba ana jefa shi ciki ainihin ba zai ƙarafa ciki bayan an jefa shi yana tafiya yiwu ya wuni yana gangarawa ya kwana yana gangarawa ya shekara yana yin kafa sai ya shekara arba'in da ya rufa kafa arba'in na kharifa kabala an yi ga ƙarahu kuma cikin duwatsu ne yau ka duba ko gari yake cikin duwatsu yana da wuyan zuwa ga wuri ga shi nan kai ta gangara da ya kwara rababbiyar mota ka in a kafa ne ka ya ka ya ka hau ta can ka gangara ta can ka yi mene na nan a ta mutumin da yake zaune a garin duwatsu ya fi kowa karfi saboda wahalan hawa da sakowa a yi sa lokacin da magolawa suka bayyano cikin duniya da suka haɗa kaɗan suka haɗa da training mala suka ne suka fakari duniya saboda kitika kitika ne haɗa dawakinsu daban ne haka dawakinsu daban ne to wannan wuri nan za a jefa mutum nan za a yi masa azaban da ba kai ka ce ba ma wanda ya san da shi amma wanda ya jefa shi ya san da shi da duk abin da aka ce aka yi wa an wurga ka cikin duwatsu ba jama'a wurin su kai ba kowa ke kaiwa wurin ba sai waɗanda maciya amana masu cutan jama'a masu cutan jama'a masu rage haƙoƙin jama'a waɗannan nan aka a Allah da kansa yake yi du'a ne ce Allah ka fashi a ciki tun da yake ga ai ya riga ya fashi kenan bai mai fidda mutum daga nan tuba wannan kenan wailul lil mutaffifin alladhina idaktalu ala nasi yastafu sune waɗanda idan za su auna za su sai abu ala nasi yastafuna suka cika mudu inda ya sara za su yi tsoho ba sani ba sabo idan albashinsa ne aka rage to sai ya biyu ya ce me ya gutsuri nan mai ya faru kya a fashi kake shi ne aka yanke abin da ka fasa ce to ai haka to ai ba a san lalura ba to ba a san kaza ba ba a san lalura ba wannan wannan irin ma'aikata ne Indi za su saya a wurin mutane za su cika za su cika mudu wal mizan ani eh, bi ziyada tafi sai sun ƙara duk abin da za su saya sai sun ƙara su cika su ƙara wai da kalohum in sun tashi audar musu kalo lahum ai au wazanuhum ko za su tsora shi akan nauyi wazanu lahum ya da sai su rage mai an zuba mota cikakke in sun tashi lita sai su rage yan kusunar kaila wani zana sukan rage kailu sukan rage ainihin nizami shi za a biya shi albashinsa cikakke amma shi kuma ba zai ba da aiki cikakke ba zai sayo cikakke bayan ya tashi sai da mutane ya sai a su ba ba cikakke ba tun da kaga kamfani ba dan kamfanin sai su samo lamban da rubutun da menene da irin injin inda zai iya irin wannan rubutun kaga an sayo shinkafa an cire ta an raba an like an buga tambarin ba yadda za a ka raba ta irin shinkafa da ake kai mata gwamnati ita ce nan kuma mudun bai kai ba kilon bai kai ba kuma muka zuwa gari mu musamman najeriya har ana cewa kamar yadda ake baza jita-jita kafa ce da dama ma tsoron hulɗa da wasu ke yanzu ko an najeriya ko kafa ce da dama sun yi ba sai zai najeriya ba fita kawai to an yi kura kusan na jin kafa da yawa eh eh eh haka kwali da komai sai kai sai da saboda kawai ya samu kuɗi a banza haka a ce sai su ɗauki yadi wannan yadin kaza ba ne da kwalitinsa da kwantitinsa da menene sai su su ai masa kafa da haka ga yadi ana sai da shi mai kama da kaza inda an yi wata kaza ana yawo da shi za su je su yi dabu su zo su sayar da kalmi su yi haka menene su yi haka wane ne su yi haka Ka kada har mun yi bakin jini a duniya a matsayin mu cuta muke kuma cutar ka rasa wanda za ka cuta sai yan uwanka Hmm? Eh? Eh. ito eh, ba a kawo ƙasar nan daga wannan suka duwa ka gani ya samu nambobi na waje a za a manna ko inverter da aka sayar mana a farko ai da aka tashi sai aka ɓoye lamban sai aka samu na ba ka ɓoye aka ce ai mai ba ce mai ba ce injiniya yayi yayi ya gano wurin shi yi magana kada ce dan ƙauye ne <laughs> bai sai ne bai shi aka tafi tafiya ta sai aka wai da riga inda ya ɓoye ya ba ki ɗaya abin da suka sayar masa ba aka tafi ba lamban kwa inda abin yake sai ya samu na wata ya liƙe da nan ne za ka ne abu ne da ba za ka bude ka gani ba komai iri ɗaya hai mutum mu ƙabilanmu mu ta yi suna wurin wani abubuwa tuntun ne ake cewa akwai wani abu ɗinkin kakuwa ya je wana kai wannan na kan ana son a yanki da wannan riga ta ka ɗinki ka ne ka ga bai da kwaliki haka za ya ya ya ya an yi an gama ka sayo riga ko ka je ka sayo riga ta su daga waje hatta mutu ɗinkin bai buɗewa hatta mutu ɗinkin inda aka haɗa aka ɗinkin nan sai dai wani wuri ya yage amma inda aka ɗinkin nan bai buɗewa amma kaga ɗinkin mu hmm. da zarar masu sa kayan nan matsatsi in yi wani kumburi ni abu na sai zai je faya akwai yaushe ne ma ne wani ya zai zai same ni ana cikin layi ne ba malan za da gida na ce ah, ba inda ke malan wando na ya baki ya ce je ka injin gida ne ya fashe haifaya amma dai wurin bai bayyana ba shi dai shi ya inda ya fashe ita ce malam za ni gida ka ba inda za ka lokacin da na sa doka ɗin nan ba wanda zai je gida ba fita wannan na hana in mutum zai fita sai da ainihin da rana da raga da ya zai maka aifa ta yanke malam za ni gida ka ba inda za yawon banza za ka tafi ya ce shi ah, ha malamun don nan ya fashe Tinkin gida ne amma ka samu gwanjo haba kai ta sawa kai dungware da shi kai gudu da shi kai tsalle da shi ka buɗa kafa ka harba kai wane ne yana nan taraf fara yage ma amma mahaɗin bai yage ba amma muna mu fashe illa masha Allah ala wai ala ala ga ya ku saurara Istifa, istifhamu tawbe wannan zargi ne ya zanna shin wa'ina ba sa ɗauka ba su da yaƙi ne ula'ika annahum ba wasu wai mu ba ma tunani ne za a tashi da wannan maganar gaskiya tana kabu ba ma tunani ne akwai tashin alƙiyama za a da mu kuma za a da mu dinnan da abin da muka aikata mutum gani yake kaman gani yake ainihin in dai ba a kama shi ba ya sha to ko kuma irin zuciya ne wace ka rafa ma inda za ka dangana hakan inda wai kana karatu wani abu na ke ihun ka banza liyaumin azib da wani wani mai girma ai eh, fihi cikin wannan wani ne liyaumin ya ne fi yaumin azimin kenan yau mulki ya mati rana ne sunan ta matsewa wa yas'aluna an a'malihim a tambaye su daga ayyukansu duk sana'ar da kake sai ka tsaya gaban Allah kada ka zan za a tambaye kamar rabuka wa ma diluka wa ma nabiyuka a wannan dinuka din nan sai amma binciken dinu din yana da faɗin gaske don da dinu ba sunan addinin ba kace ce al'islamu to a fara tambayan ka to mai musulunci ya amana ta a musulunci ya mu'amala ta a musulunci ya kuke mu'amala da kaza ga mu'amala da kaza ai ko shi mai ma interview ya san inda baka iya ba sosai takaddun ka na hannun makin ɗinka na hannunsu su yau sun fi yi wannan tambayoyi kai Allah Allah mai iko ne kai Allah ka gyara mana halayenmu ko a duniya mun yi bakin jini ballanta a lahira a duniya ka ga wai an ne ke kyamanmu arne wani abokina yana ba da labari zai ke shi ɗan shige-shige na ita cewa akwai irin gra din nan Eh, so da aka ajiye su to akwai mai jan kunne a ciki rannan dan wannan gidan sai ya je dan gidan gidan wancan mai jan kunnen ya sa dan mai jan kunne ya samu dan sai musu dukan tsiya ka duba su fa ba sa duka amma saboda ya abotaka da baki da kana yi masa duka sannan zai samu wannan mutum ce kada dan kai sake zuwa min gida ya koya masa ƙarya mun yi koya masa ƙarya to yanzu ba ku gani yayin ku kana da da zai ce wallahi tallahi billahi la ilaha illa wallahi wallahi wallahi ni bai ne wallahi wallahi kun Allah kuma shi ne a kan laifin maka kama shi yi dinga ma wallahi wallahi Ta ce har yana kyaman mu mu ma kama mun sallama to yaya alƙawarin da za a alƙawarin afirka ko alƙawarin bature bature ya samu girma ba dole masu raina mana hankali ba mu masu addini don kan ra'ayin farko ba haka ke ba yau ma wato wani wani ne wani wani ne badalin wancan fi mahallin liyo yau ma wani wuni ne ya ƙumun mutane nan za su tsaya za su taso ان يكون هناك تسئ من قبورهم دك قبر براسو يعني هناك دك قبر براسو نانزا عطاه هو يوم القيامة لرب العالمين جمال كنت لكي العالمين سنع الخلائق لأجل أمره لهم هناك سبود أينهن ومن ننسى ديباسو بندد سروفق إيه وحسابه دعزيه مصر حسابه وجزائه لهم نبرو أنهار na farko da aka ce min quburihim sabata fil hadisi alladhi akhrajahu al bukari hadisi da dubu hudu da ɗari tara da talatin da takwas shi ko muslim hadisi da dubu biyu da ɗari takwas da sittin da biyu labarin anabin umar radiyallahu anhu a adin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yau mai ya nasu da rabbin alamin قال يقوم أحدهم في رسعه إلى أنصاف أذنه mai laifi zai tsaya cikin gominsa har zuwa rabin kunnansa yau yadda za ta sa har mutum gumi ya kai shi rabin kunnansa ana akwai kurkuku ma inda ake sa mutum azaba ake sa masa ruwa idan aka fashi a cikin robai da yanzu zai mutu yanzu zai mutu duk wanda aka fa a cikin ruwa din na ya sa masa rabin ruwa ko ya alwala ma ko ya gwiwa nan zai tsaya ya wuni ya kwana ya wuni ya kwana mallan kariya ka da ka ya mutu to amma wancan mutum zai tsaya cikin guminsa wuya ta sa yayi gumin da har ya taro gumin na ya je masa eh, kunne dan dai ba mutuwa da ya mutu wafi riwaya to ibdul busna masani qala na ai أي لم يذكر يوم وفي رواية مسلم يجيب أحدهم ɗayansu zai ɓata fi rashi cikin guminsa ila an safi ozoniki ya gibu ai ya gari ku rashuhu bi ma'ana araquhu sai wancan li amrihi lahum bi zalika ku ai kama fi qawlihi ta'ala إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون lamarin Allah duka wannan abu ba wahala a wadansa in ya yanke za a yi kawai zai ke masa ne kasance shi gana abun kawai zai kasance wa ƙaunar ta'ala istajibu li rabbikum ko amsa kiran ubangijin ku tabaraka wa ta'ala min qabli an ya'tiya yawmun tun kafin wani wuni ya zo mai hadari la maradda lahu min Allah ainihin la maradda min Allah lahu ba mai mayar da shi daga Allah in Allah ya turo wannan wuni ya taho kuma dole sai ya zo malakum min malja'in a wani nan ba ku da wata mafaka yau ma idin wa malakun min nakiri ba ku da wanda zai ce ba haka ba ainihin abin wa hadisi allazi akhrajahu al-bukhari a wa'annan lambobi hadisi na dubu shida da ɗari biyar da ashirin da hudu muslim dubu biyu da ɗari takwas da sittin kusa da Allah hufatat mana ba ta kalibi ba takalmi haka na za a taso daga inda za a taso a inda za a je auratan tsirara mushatan kuna masu tafiya a ƙasa burlan ba mai kaciya aisha tana cewa ya rasulallahi maza da mata har mominai ma haka sai ce lamarin ya fi karfin tunanin ainihin abin nan kuwa nam كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرفوض ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل قال على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إن عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لقالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا يعني تم wannan magana ba shakka haka za a yi inna kitabal fujjari ainihin littafin fajirai fayil ɗin fajirai wato almutaffifi na masu rage au don suna daga cikin fajirai masu cin amana almaskuri na waɗanda aka ambata a bayan nan aya shida ke tabbas littafin su a ainihin bi annahum ahlu fujo wa khurujin an ta'a sun fita daga da'a ga Allah littafin su tabballafi su ji fayil ɗinsu yana cikin su duk wanda fayil ɗinsa ya je su ra'ayi lamari ya gama kawai duniya ce fayil ɗinka na wuri ka zai ka dafa kai yau fayil ɗinka yana cibiyar bincike ta wuri ka ba hatta cibiyar binciken kala-kala ne an ce fayil ɗinka kai yana wuri ka ba to sai gyaran Allah to can kuwa Allah ne ya gyara kila an ce huwa kitabun jami'ar da amali shayafi littafi ne wanda ya tattaro ayyukan shaidano da ibilisai kan gararru kan gararru nan za a kai to haka na littafin fayil ɗin mutsaffifi na can za a kai wal kafara wakila an ce wannan sijjin makanin wuri ne a asfalal ardi a ƙarƙashin ƙasa a sabi'a wahuwa mahallo ibilis. nan ne matattaran wurin da za a yi wa ibilisu azaba wa junuduhu da rundunansa akwai an har guda biyu amma duka wurare ne kawai a ɗan ورد في الأثر أخرجه البيهقي عن مجاهد قال سجين صخرة ونفنا لني تحت الأرض الطابئة كركشين قصب بقي تقلب أنا جد ياشي فيجعل كتاب الفجر فاجري كان أكي كي للتعب ميليسي مصمم masu awo masu nakasa haƙoƙin jama'a ta taha nan za a je nan za a kai shi kasan ko littafin sai tafi can shi ma labar da zai tafi can to wannan kenan wa ma adara kama sijjin ma kitabu sijjin wannan wanda littafi ta azimu ta'zimul li sha'nihi kaman abrar ina illiyin to hujjaru na cikin sijjin kitabun marqum littafi mai rubutacce yana da lamba ai za ka ji kwado na ana cewa lambar fayil ɗinsa ka ba ko ya ce maka ban lambar fayil ɗinka in je in dubo in gani da ka ga in haka baka takarda musamman ta da yake da suna ta fili ta floti takardar zai kalla sai je ita ce nema ina nema ana kalla ce eh, wannan lamba sauri ka bane nan take za a je yan mun tuna da koma takardar ka to wannan ainihin littafi ne mai lamba an masa rakami a kitabul fujjari eh, maktumun an masa sam layinsa wala yamha a rubuta an yi samsin ga wannan ba a taɓa shi hatta a duniya yanzu littafin da ba a fita da shi sai da ka karanta a nan kawai saboda kasancewar ma tunanin ko za a samu wata kaddara ko za a samu menene littafin ya baro ko a manta shi ko a canza ai kamar misalin za ga duniya ya kamata mutum don daga duniya ya ko isan lahira za ka ga idan an jaraba ta fito aka liƙa wanda ya ga ya faɗi sai ya ga takardar to ai me yayi sai a banza ya za su yi wahala su ɗauko wani takardar su mana ta yi takardu ai za ka ga waɗanda suke jin tsoron rikici kana kai masa takarda ba zai zane ko ina ba sai wurin fotokofi. sai yi fotokofi daga nan ana sai ba ka takardar wani ma in yi fotokofi sai ce da Allah ta sami hannu in mm, fanna baka kana ce haya haya ki a na kai maka don sunanka kai ne ka karɓa wane wane saboda haka nan kuma ga fainin kafa za ka taka da na kai maka in ma ta ɓata ta ka ce ta ɓata amma ni ta nan na dan ɓama wato ko a lahira ana nuna mana ga yadda ake ajiye takardu ba sa ɓata to wancan an masa sama an ajiye shi a can in ba baka iya ajiyan takardu ba an ajiye ma sau da kan littafi ne an aje shi can fayil ne an ba shi lambansa wailin yau ma'idin lil mukaddibin kamar dai wailu wanda ya gabata wahala da azaba ta tabbata ga masu ƙayyata maganan Allah suke aiki da ita aya ta sha biyu allazina na bi yawmid Su ne masu ƙaryata ranar sakayya don duk wanda ya imani da sakayya malam ba za zai aikata irin wani abubuwa ba illa imanin su ne ainihin muzazzab yani addinin aljaza bayanun lil na nan ne li'anna man kana amalahu yukhalifu amrallah duk mutumin da aikinsa na saba umarnin Allah filkaili kaili wal wazani wa ghairihima la bil jaza ba zai imani da fakayya ba bai imani bai imani da fakayya al-mu'addu lidalika mutumin da zai a ce maka ya sayo buhu ya kawo gida ya sayo leda ya kawo ta gida ya fafa ya samu irinta ya fa ya samu rubutu irinta ya fa ya samu injin liƙa ya liƙe ya fito ya sayar da ita a matsayin wancan ai wannan ai ban iyakacin ganganci kenan iyakacin ganganci kenan ya sai abu ya rage ya yi wa mai haka ya yi wa lokacinsa haka ya yi wa menene ɗinsa haka wanda zai yi irin wani bai imani da Allah ba ko da ko ya yi haddan alkur'ani ko ya yi haddan hadisan nan kaf hadda ce amma bai yi imani da sakayya ba don inda ya gaskata sakayya yana da yaƙinin sakayya bai ta wannan wa'adda zalika ila takzibi wannan ya kashi ya karyata ko a yau bihi lazumin wannan nuna ya ta wurin saboda laziminsa asalin sun da dama fassara akwai lazima akwai zammunu akwai a ainihin mutabaka da abin da ya aikata aikinsa ya nuna lazimin aikinsa bai imani da wancan ba wa ma yukazzibu bihi babu wanda zai karyata wannan rana ta sakayya illa kullum a sai duk wani ɗan ta'adda mutajawizin haqqahu mai tsallake haƙƙinsa ila huquqin nasu ya ci haƙoƙin mutane wa ma haddada Allah lahu da abinda Allah ya iyakantar masa ai kullu zalimin ne motadin azalumi mai ta'addanci mai sabo sai ga mubalaga ai kasiru irtikabi lil itmi mai yawan aikata sabo wal batili aya ta sha uku idza tutla alaihi da idan an karanta masa ayoyi an faɗakar da shi da alqur'ani annahi an tatafifi mai hana rage mudu sai ce ya zan yi ya zan yi ko da misali ya ce maka kana aiki sai ka yanki jiki ka tafi karatu da izinin wa ba da izinin koli ba ne ba ko da ko iko ko ka taro shugaban ko karamin shugaban ke ba komai je ka ba yadda za a yi an ce ka shugabanci mutane ba a ce an ba baka ne ka basa tafi anguwa ba izinin zuwa anguwa izinin fita kaza dole sai koli ta sani kawala a safirar awwali wannan hikayoyin mutanen farko ne gargaɗi ne ta shadidi aka yi wannan gargaɗi ne kawai amma ba haka za a yi ba kenan tallafi lati ƙadiman? ke kayoyin da aka rubuta ne to din jamu A bidabni ne a yi bil bilkasari Allah ya ce wa ire-iren wa'annan mutane maciya amana kalla mana shi nan radda'un ainihin wasajarun liƙaunihin zalika ahim bal duk kyale wancan magana ittirabul lil intiqali an bar duka wancan magana ai la yanfa'ur rada'u gargadi bai amfani wa irin wa'ina mutane wa zajaru sun riga sun kangare abun ya zama jiki a gare su ba sa kallonsa wani abu ne li'anna amalahum hadha rana don ya riga yayi kanta ya zama jiki a gare su ala qulubihim fa ya lullube zukatan ba su ɗauke shi ba wani laifi ba Na yi lamu mulamu balɗin wannan kamar yadda ma mala ya karanta ba a shigar da ba za ce tun da lamu ana idigamul kamil ne barrana a maza yake bal ya ɗauke numfashinsa kuma a fannin sai ya ɗaga ba tare da ya fitar da komai ba bal rana haka na ake karanta shi din ba a shigar da zamu dai sun ra'i na rana fa kuma sakata khafifa a tsakani akwai ne dan shiru sassauka lafif kuma ba numfashi ba sakata tun da jari ta nafafi wa quriya bil ne akwai qira'an idgam barwana wannan kuma amma ba abin nan ba ai qara'a hafsu bis bal kaga an sa masinan sakata rana wa qara al baquna bil idgami bal barwana amma hasu sakata min al min al ma'asi eh, ma eh, yake sabe wannan duka kale ala qulu rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna abubuwan da suke aikatawa na sabo tun da sabo da mana da kushe zuciya ainihin آه، فهو كالصدع أي كمن كنتاني كمن أضع روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب نقطة نقطة سوداء في قلبه مؤمن إن يسابع الله سأكرت كرتا كرتا عينه kankane baki a zuciyarsa sai a zana wani baki fa in taba wa in ya tuba ya janye taubatun naso wasta gafara saƙula kalbuhu zuciyar sai ta goge minhu in ku bai tuba ba wa idza zada idan ya dada zadat tun da wancan na zai abin ya tsaru hatta ta alwa kalbahu har ya lullube zuciyarsa shi kenan daga nan shine abin da ake cewa ya samu intikafi fadalikum ramu wannan shine ranu da ake magana allazi zakarahu Allah ta'ala fi kitabihi al-mubin wa qala abu mu'az an-nahawi ta'ala yace ar-rainu an yasuda al-qalb an yasuda al zuciya ta yi baki min al-dhunubi saboda zunubai wa tabau taba Allahu ala qulubihim shi ko tabau an ya taba ala qalbi like zuciyar alheri ba zai shiga ciki ba wa huwa ashaddu min al-rayn ya fi rainu muni wal iqfalu hatta kan kai a kulle zuciyar ashaddu min at-tabai shi kuma ya fi tabau tunda kaga in murza ma aka aka murza aka murza aka daure bai kai a sa kwado a kulle ba wa huwa an yaqafu ala alqalbi a kulle zuciya qala ta'ala am ala qulubihim aw am ala qulubin aqfaluha kai bari ala qulubin aqfaluha zukatan na akwai makulli shi isa ba sa jin abun da ake faɗi ayi wa'azi Allah ya yi bayani ya maimaita bayani magana nan ta fito dalla dalla abubuwan da ake aikatawa ana sane to gaba inda suka na martaba yana da wala dawansu kyalla wannan hakan tabbas innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun masu eh, me yake tawaye mudu innahum la mahjubun za a kange su an rabbihim daga ubangijinsu yawma idin ranar alkiyama ba za su ga Allah ba ba za su tattauna da Allah ba fala ya raunahu saɓanin muminai wanda ba su cin amana banda ba su tauye mudu ba su wa'ina za su ga Allah thumma innahum lasalul jahil sannan su masu shiga wuta ne la dakhiluna nan nar al-muhriqa thumma yuqalu lahum fi an-nari hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun wannan shi kuka kasance kuna karyatawa wannan cin amana ana maku magana a duniya kun karanta kun gane kun kafa gyarawa fa hadha jazaa'u takdhibukum iyyahu to nan ina ganin da mutaya wa alaikum assalam abin da shafi kawai mudu suke kasuwanci eh dala masu ɓaran-ɓaran ɗin nan ku ɗan bari kuma ku ji abin da yake faɗi zai mana fa'ida mai yiwuwa a dama ai akwai cinikin kankana hatta a cikin askari akwai cinikin kankana akwai cinikin wannan da aka yi masa suna kayan gwari sun da dama suna sayan su juzafu ne juzafu kuma mutum ya san wannan kankana daga jigawa take wannan kankana daga yobe take an yi kwana kaza da ita akan hanya kuma da irin abun da ya san alamomi, don haka wannan dama cinikin jirafu ba a yin sa ɗaya ɗaya a haka tun da gaba ɗaya ke sayar da shi kuma komai zai yi aukuwa zai iya yi wa ina ana zaton ta lalace ya ta da ita garau da ita yana iya yana ganin zai ci da ne a shi sama sama ne kawai kila can ciki ya zama ba haka ba dama wannan haka ake cinikin kila hisa ma ake ce masa kayan kaza eh saboda kana wannan cinikin jizafu ne hatta kankana aika kaga sayan kankana kaga ana sayan ta sayan ganganci ne duk da yanzu akwai wata kankana ne daki ga ta ya mala ga ta an yanka ja ja mala mutum ya ji ya zauna zai ci daɗi ta ce ta je ta wannan ɗakin bai shawuwa ko malami ba ya yi sai dai zubarwa haka ta kai ta tunda an yanka ta ta akwai irin wa'in abu haka ake ce da su ana masa cinikin ballanta na wancan wanda ta ce magana shi na ke ce masa jisa haka ake sayan kuma sannan wanda bai san cinikin ba bai yi cinikin zai je ne ya duba ya wane ne suna da alamominsa da suke iya ganewa sai dai ko ne yi wani lokaci kadara za su iya hawa mutum ya yi su ne wannan jisa ake maka cinikin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 محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أدمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين